da gobe daga muryar Amurka a Washington DC. Tare da sallama da fatan kowa na lafiya da wannan yammacin na Laraba 12 ga watan takwas sashen Hausa na muryar Amurka kuke ci gaba da saurare daga nan birnin Washington DC. Kuma shirin yau da gobe kuke ji kai tsaye akan mitoci 25, 22 da 16. Da kuma ta intanet a dandalin voa.com da voahausa.com masu gabatarwa Jamila kabira Fage, Yusuf Aliyu Harande, da ni Maryam Dauda. Strength. An doshi kwanaki ɗari da shugaba Muhammadu Buhari ya fara shugabancin Najeriya, kuma abubuwa da yawa na faruwa a ƙasar yanzu haka, amma kuma wasu na ganin cewa gwamnatin na tafiyar hawainiya. Duk mutumin da ya ga cewa wannan gwamnatin eh, Alhaji Muhammadu eh, Buhari tana tafiya tafiyan hawainiya zai kasance mutum ne dan Najeriya mara haƙuri. Idan ka duba ta wani gefe kowa yana da ra'ayin shi na lamuran gwamnati da ke tafiya a ƙasa. Amma dalilin da ya kawo haka ne a nawar ayi shine wahalar da aka daɗe ana sha yau zauren matasa zai duba irin rawar da sabuwar gwamnatin shugaba buhari ke takawa inda wakilin sashen hausa ibrahim abdulaziz ya jagoranci wannan zauren abin da ya damu jama'a shine shi yi alhamdulillah muhammadu buhari nan da ya so da wanda ya taɓa shi ne kuma yanzu allah ya bashi mulki a farar hula to abin da jama'a ba su gane ba can a soja yanzu kuma a farar hula akwai tarnaki kwarai da gaske kuma alhamdulillah da ta ta ta taimaka wato kasan nan mummunan halin da shiga da nazari wato an waye gari kasan nan ban ce maka akwai mutane na kwarai na kirki a kasan nan amma kaɗan ne cikin al'umma. Alhaji Aminu Abdul Fattah tsohon kakakin majalisar dokokin jihar Kaduna kenan. Bai cin amsoshin tambayar mu ta jiya akan shin ya kamata a ce gwamnati ta rika ɗaukar nauyin biyan kuɗin aikin hajji da makamantan haka daga asusun ƙasa? Za ku ji labarin ɗan iya kuma Halima Abdullahi na tafe da filin dafe-dafe duk a cikin shirin yau da gobe. To yau dan iya ya 'yan siyasa inda ya bada da labarin abubuwan da ke wakana a jihar Kano da kuma yadda jama'a ke sa ido a kan 'yan siyasa. Ga na Ikara, Isa Lawal da labarin dan iya. dan iya ce da ni tun da aka kammala zaɓe nake ganin kanawa sun riga sun darje don kuwa na ga sun yi sa'a gwamnansu shine ganduje kaga ko tun da da shi aka yi gwamnatin kwankwasa har zuwa lokacin da ta baje shikenan zai ci gaba ne da duk aikin da aka fara a baya don goge dukkan kauje sai kawai na ji kwatsam ya ba da naira miliyan ɗari da tamanin wai dan a je ofishin mataimakin shi a guggurje duko da yake ba a daɗe da gina gina ƙarin a naira miliyan 300 da ɗan ɗoriya ba kuma a gurguje gashi ko bai ce komai ba lokacin da ake wancan gini duk da yake yana cikin gwamnatin ya saje shine nake ganin anya cikin wannan naɗin ko babu lauje a ce an yi gwamnati da kai a baya har ma an baka mulkin ka gaje amma kana neman barin mutanen da suka zaɓe ka da shan jaje na ce i lalle dan iya nima na ji labari an ce ma ya kori wasu ma'aikatan tsafta mata da samari wanda ya ce musu aikin da suke wa gwamnati fa ya kamata su gane yanzu kan ba ta da marari don haka ya ce su koma gida su ɗau hakuri shi yasa wasu ke ganin idan dai wannan shine canjin da aka zaɓa to akwai haɗari saboda ana neman bugewa da tura ainihin mai jaki ya koma kan kuturi don haka ne ma nake ganin dole ne gwamnan ya sake nazari saboda wannan tsari tsari yana da tsandauri idan ko ba haka ba to ya tuna yana fa da sauran buri su kuwa kanawa kowa ya san tarihin su kan siyasa tuntun da wuri dan iya ce to ya kamata dai duk wanda aka zaba a harkar siyasa ya sani idan kunne ya ji to gangar jiki ta tsira don ko siyasa ba ruwanta da wane ya yi furfura ko ko mutum ya ce ai ba komai allah kai mu ranar zaɓe don na tara naira saboda masu zaben nan suna kallon kowa kuma suna zaune zaune nan suna jira idan aka je filin zuba zaɓe fa sai sun kyarkyara su gane waye na garin da za su zaɓa kuma suwa za su tura shara don da zaran sun ga sun cuya wurin wanda suka zaɓa to za ka ji suna ɗan ba ƙara su ma gwammace kura za a ce da su sun tafka asara gwamma su gwada wani idan sabon zaɓe ya zo albashi sa yi sa'a a ce gara-gara albashi idan suka yi sa'a ma sai ka ga sun dara na ce to ɗan iya Allah dai ya sa 'yan siyasar da ake batunan dan su su gane cewa masu zaɓe fa su ma mutane ne kuma babu wani mutum da za a ce ya fi wani zane sannan yanzu fa yana da kyau a gane kowane ɗan ƙasa na sane cewa zaɓe fa duk bayan shekaru hudu ne saboda haka kowa yake komawa gefe ya buɗe kunne ya ji shin wai wane da muka zaɓa me ya yi ne shin wakilin mu wane da aka bashi amanan mu ya danne koko dai ya yi yunkurin ganin ya taimaki su wane da wane da haka dai za su tattara bayani har zuwa ranar yadda kowa zai same su a zaune daga nan ne fa mutum zai gane ko su ne ne mai mulki ya danna haƙin talaka ya gyara miya Shugaba Buhari ya soke biyan kuɗin zuwa a hajji da gwamnati take biya kuma ya ce za a samu raguwar naira dala miliyan ɗaya. Shin ya kamata a ce gwamnati ta rika ɗaukar nauyin biyan kuɗin aikin hajji da makamantan haka daga asusun ƙasa Tambayar mu kenan ta jiya kuma ga yadda kuka amsa wannan tambaya a Facebook da kuma email. Gaskiya matakin da ya ɗauka ya yi daidai saboda a musulunce akwai mutanen da ya halatta a biya musu da kuma waɗanda bai kamata ba. Yawanci kuma waɗanda ba su dace ba ɗin su gwamnati take biyawa. Sako daga Hauwa amina Abdullahi. Haba GMB, jonathan ma ya ɗauki nauyin wasu musulmi aikin hajji amma kai da aka yi maka kamfe-kamfe da suna addini a arewa waɗanda ma wasu na ganin wanda bai zaɓe ka ba ya fita musulunci yanzu daga farawa ka cire hannunka a aikin hajji kai buhari ka sake tunani ka canza masu baka shawara in kuma ba haka ba pdp na jira dama ba ta yi nisa ba sako daga yahaya garba ya allah ya allah hannuna a sama gani ina roƙonka Allah ga hawaye a idona. Allah ka taimaki shugabanmu na Najeriya, ka ƙara masa ƙwarin gwiwa, ka ƙara masa zuciyar tausayin al'ummarka. Ya Allah, ka ƙara masa baiwar da mu ma kanmu ba mu santa ba. Ya Allah, amin. Sako daga Ibrahim Umar. dole ne gwamnati ta ɗauki matakan rage kashe kuɗi domin ta samu damar sauke nauyin da ke kanta kuma idan muka yi la'akari da halin da tattalin arzikin najeriya ke ciki gwamnati na neman ƙarin hanyoyin samun kuɗi ne ba wai hanyoyin kashe kuɗi ba sako daga ahmad usman mai labari yau da gobe hakika muna goyon bayan ƙudurin babu buhari ganin yadda yake ƙoƙarin dawo mana da tattalin arzikin ƙasarmu. mu Sako daga Muhammad Sule garin Rijiya. Gaskiya matakin da shugaban ƙasar Najeriya Muhammadu Buhari ya ɗauka na soke biyan kuɗin hajji da gwamnati ke yi yayi daidai da fatar su ma gwamnonin jihohin Najeriya da ƙananan hukumomin za su yi koyi da haka. Sako daga Salihu Isa Fana. Wannan matakin da shugaba Muhammadu Buhari ya ɗauka yayi daidai sai dai ya ƙara duba hanyoyin yin rangwame ga dukkan mahajjatan ƙasa. Sako daga Abubakar Abdulkarim. Gaskiya wannan mataki da ya ɗauka ya yi daidai domin dama waɗanda ake biyawa masu ƙarfi ne za su iya biyawa wasu ba ma kansa ba, saboda haka biya masa ɓarnar kuɗi ne. Sako daga Suleiman Garba. Asusun gwamnati kam ai hakkin jama'a ne a cikin shi. in wani zai zama an biya masa kuɗi don zuwa wani aikin addini ba don yi wa al'umma aiki ba to bai kamata ba sai da amincewar ɗaukacin mutanen ƙasa. Sako daga Malami Aliyu. Ai dama wannan biyan kuɗin bai dace ba, tunda kuɗin talakawa ne. Ya yi daidai Baba Buhari, Allah ya taimake ka da mu baki ɗaya. Sako daga Maimuna da waken basa. Ya Allah, ya sa hakan ya tabbata ko sauran bayan Allah su samu daman zuwa aikin hajji. Don yana daga cikin abin da yake hana wasu mutane samun daman zuwa aikin hajji. Sako daga Salisu A. Kangere. Wallahi mugunta ce suke yi. duk wanda zai je aikin hajji ya tafi da kudinsa abinda da baba buhari ya yi ya yi daidai sako daga umar bi muhammad matasa sun taka muhimmiyar rawar gani wajen zaɓe da aka gudanar a najeriya cikin wannan shekarar ko matasa na ganin canji da suke tsammanin gani a gwamnatin muhammadu buhari kuwa yanzu ga zauren matasa kuma Ibrahim Abdulaziz ya jagoranci wannan tattaunawar. To jama'a mu da yammaci mu kuma sake sada da ku a cikin wannan shirin na yau da gobe shirin da mukan taɓa lamuran yau da kullum. Yau za mu taɓa wani batu ne mai muhimmanci idan gane da tafiyar sabar gwamnati a Najeriya. Kuma tare da ni a hannun dama na akwai Alhaji Ibrahim Mr. Sai kuma hannun hagu akwai Alhaji Umar Dan Kano. a dukkaninsu masu sharhi ne da fashin bayyana kan lamuran yau da kullum alhaji ibrahim misali kusan kwanakin nan ko kuma kwanaki kaɗan suka rage da wannan sabar gwamnati ta cika kwanaki ɗari wasu na ganin gwamnatin tana tafiyar hawainiya kai ya kaga tafiyar nan na wannan sabar gwamnati na muhammadu buhari ah, assalamu alaikum ah, abin da nake so in faɗi maka shine duk mutumin da ya ga cewa wannan gwamnatin ah, alhaji eh, muhammadu buhari tana tafiya tafiyan hawainiya zai kasance mutum ne dan najeriya mara haƙuri domin in ba in za mu iya tunawa dan kwanakin nan duk a lahirin mutumin dan najeriya yana bacci su ɗaya abu kunnuwan su duk gaba ɗaya domin maganan yan abin nan yan boko haram din nan kusan mutane ma da yawa sun gudu sun bar kasa yau Allah ka mana gwamnati wanda at least yanzu kowa yana bacci ya ya'yanka in sun tafi wasa ma ba za ka damu a dole za su dawo gida ya za a ce gwamnati na tafiya tafiya hawaniya. to alhaji umar ka je abin da shi a to alhaji ibrahim ya faɗi wasu suna ganin kan cewa gwamnati na yanzu fa tana tata ta ne eh, tafiyar nata anya ko za ta kai ga tudun mun tsira. eh to gaskiya su ma idan ka duba ta wani gefe kowa yana da ra'ayin shi na magana kan abubuwan da lamuran gwamnati da ke tafiya a ƙasa amma dalilin da ya kawo haka ne a nawar ayi shine wahalar da aka daɗe ana sha ga tsahin shugabannin ƙasar nan wanda a takaice dai za a yi da halayen da aka nuna na zagon ƙasa da aka yi ta yi maimakon a gina ƙasa sai ana gina kai so amma kaga tun da bawan allah nan janaral muhammadu buhari ya hau mulki ai ko makaho ya lalaba ya san akwai canji a najeriya saboda ka dubi ko gehen wuta ka gani kawai ko magana ma bai ma karkato ba gashi ko ina ƙauyuka da ina akwai wuta yanzu masu walda sai murna suke Eh, yau yan janareto ma sun ajiye shi an daina sayan janareto yanzu sannan ka duba ka gani ta gefen mai yanzu gwargwado gashi nan abubuwa da lamura suna ta takin shef in ji bature so magana cewa yana tafiya hawainiya wahala da aka sha baya ne amma duk wani aiki idan aka ce aikin sauri to aikin shedan ne ita kai kana ganin cewa wahala ko kuma a'a ba a tafiya hawainiya kawo yanzu fa ko ana neman a cika kwanaki ɗari amma babu ministoci bai naɗa in majalisar suwa ba eh to magana eh, naɗa ministoci ko eh, wanda makaraban shi za su tashi mulki gaskiya dole ne ya tsaya ya amfani da rariya mai kyau saboda hausawa sun ce idan maciji ya sare ka so ɗaya idan ka ga leda ma sai ka ko tsumma sai ka ɗauke kafarka to buhari yana bi a hankali ne ya zaɓo mutanen da ke da kishin ƙasa mutane da ke da son mutanensu tsakani da Allah yanda za a yi a kai ga gaci saboda gaskiya fi lahi yan Najeriya wahalar da muke sha game da dukiyar da ƙasar nan take da shi ai bai kamata a ce mana shan wannan wahala ba saboda idan ka duba a Afirka gaba ɗaya duk ƙasashen nan ko su Najeriya aka sa ma ido saboda mu ne American Africa so dole ne ya tsaya ya nazari kuma alkawari ne ya ɗauka na kamfen wanda zai canza wannan abubuwa yadda su tafi yadda ya kamata wannan ba sai biya ke ba kuwa na'am ba saibi ake yi ba ba wani maganar saibi a ciki magana haƙuri ne dai in an yi haƙuri kaɗan da kaɗan za ka ga duk wani aikin sauri za a zo a kwaɓa kamar misali hanyoyin da su eh, kamar ma mu ɗauki shugaban ƙasa da ya zarce jonathan da suke ta cewa sun yi hanyoyi sun hanyoyi ko shekara wasu ba su shekara biyu wasu ba su shekara uku ba amma da ka bi yanzu duk ramuka sun sun lalata eh, alhaji ibrahim misali ka ji shi abin da ya faɗa amma wasu na ganin kamar kan cewa ya kamata kawo yanzu dai tun da hannu ɗaya bai ɗaukan jinka a ce an samu ministoci an naɗa wanda su taimaka amma har yanzu shiru kake ji wato abin da nake so yan najeriya su shine shine buhari shi kadai gayya najeriya buhari shi kaɗai ne gayya a najeriya babu kamansa a najeriya domin lokacin da ma lokacin gare karɓi mulki ya dauko gyara kasar nan da yanzu najeriya nan gaba ɗaya ma a wancan lokacin ne amma eh, yanzu kuma ga lokaci yanzu nan saboda haka dole ne a cikin ministocin da za a zaba dole ne a zamanto an zabi na gari wanda babu barayi ciki don kasar ta ci gaba ibrahim ya kai ka duba fa mu ta kare mu kan mun gama amma 'ya'yanmu da za su taso daga baya in ba buhari na ba ya ne za mu yi ya za a yi ya'yan mun nan sai su rasa yadda za su sai shi sa ga wannan maganan yan boko haram nan da an jan samu yaran an kawo kuɗi kadan an ba su saboda ba su da abin da za su yi gonan ma ba za ta yiwu ba su shiga ciki duk da haka ka taɓa wani batu amma ai har yanzu ma za ka ji ana kai hari nan can da san su ai idan ka duba ibrahim hakika idan mu 'yan najeriya ba mu gode ma allah mu gode buhari mu zama butulu domin a yanzu hawan buharin nan a yanzu ita kanta boko haram sanin ka ne a matsayin ka na dan jarida na voice of america yanzu kokari ake yan tsiraru daga cikin su suna neman sulhu suna neman a zauna da gwamnatin buhari domin sun rasa inda za su tafi kamaru ba shiga ba chadi ba za su shiga ba babu najeriya ma ta musu zafi yanzu kokarin sulhu ake saboda dole ne mu yi ma buhari addu'a mu roki allah ba shi ci gaba tun bayan hawan shugaba buhari mulkin najeriya ya ɗauki ƙwararan matakai wajen fara yaƙi da rashawa da kuma batun tsaro duk da cewa wasu na gani gwamnatin na tafiya hawainiya a wajen aiwatar da wasu abubuwan to koya masana ke ganin wannan lamarin alhaji aminu Abdulfata, tsohon kakakin majalisar dokokin jihar kaduna ya yi sharhi akan wannan to gaskiya an samu nasara na ɗaya dai kasan harkar tsaro halin da najeriya ta shiga a wancan mulki kowa na cikin tsoro kowa na cikin firgici saboda gaskiya kowa ya sani ba sharri ko wani abu ba an waye gari ana tafiyar da mulki ne amma wasu daga cikin bangaren al'umma na ƙasa an sa cikin tsoro saboda ana ga babu adalci ba a wasu adalci ko yanzu wannan maganan harkar tsaro kaga sojojin najeriya ba ba rasa kwarewa suka yi ba ba da an samu matsala ta rashin haɗin kai a junansu an sa su makan cikin tsoro wata al'umma ana so ana gasi an dakile ta su kaga ita ce babbar fitina da muka samu to kowannen bangare in muka gani yanzu shigowarsa muna bacci da ido biyu maimakon da cikin zulumi kaga babban nasarar da ya samu in ka kalli kuma harkar tsaron ma yanzu duk irin nasarori da su sojoji suke kokarin su ga cewa an samu zaman lafiya a wancan bangaren kaga ba ɗaya ce da wancan himmar da aka yi ta baya ba shi ma wannan kaga nasara ce in ka dawo ma yadda ma ƙasar take tafiya shi kanshi nasara ne yanzu munan wutar lantarki ga ta ba a ce mata kuma ba ita kanta ta yi kyau to kaga duk wannan nasara ne so babban abu dai al'umma ta kwana lahiya ba ta zallumin wata fitina ne babban al'amari na tsaro kuma wanda shigo jar muhammadu buhari gaskiya an samu wannan nasarar to za a iya cewa dama akwai waɗannan tsarurruka kawai dai al'umma ba sa bi ne saboda rashin jagoranci na kwarai kenan? wallahi gaskiya ne duk al'umma ta ta jagora gaba ɗaya al'umma ta halaka yanzu kaga akwai abubuwan da ba ce musu kwarewa ma sun hawa aiki kamar da ba da misali da wutar lantarki cewa an samu shugaban da shi so yake ga cewa al'amari ya yi kyau so yake ga al'umma su ta tashi cikin annashuwa da jin daɗi da karuwa arziki to kaga cewa kawai an same shi duk azzari kuma daga ran nan shi kuma baya bacci kaga abun ya jibi. so kaga saboda gaskiya babban nasara ce shigo wanda mun ji daɗi kullum godiya muke ga Allah ni da iyaka yau na zan ce wannan na ɗaya daga cikin ni'ima da Allah ya yi ma al'ummar Najeriya dan gaskiya zan iya tunawa akwai ɗaya daga cikin gwamnonin da shi tsohon shugaban ƙasa ya to mun taɓa wani taro da shi shi ya fara farkar da mu ma yace halin da ƙasar take ciki ko ku farka a yi yunƙuri a samu canji ko kuma ku yi bacci ƙasa za ta ne ba kuma da yaƙi ba an waye gari kamar da muke nan an warga tattalin arzikin ta gaba ta waye gari kawai ne da gwamnati tarayya take iya ba ta iya dole kowane kowa ya kama gaban shi dole kowa ya san dabarar to sai ga shi ko wancan kuɗi da ake sun bata na babban bankin wanda tsohon gwamnan babban bankin kasar na ya bayani a kai wajen wannan gwamnan muka fara jin wannan kuɗi da abubuwa da daman gaske to kaga in ka dubi wannan ka gaskiya alhamdulillah sai mu ta godiya ga Allah ba karamin niwa bace yanzu kowa an kariya kwanta kuma ba tsoron kasa ba tsoron da zai bari a shi wata al'umma na ganin kamar ita wannan gwamnati tashi tana jan jiki ba ta yin abubuwa kazar-kazar yadda ya kamata har wai yanzu ana ganin cewar gashi bai naɗa makarrabansa ba to wannan ba wata matsala ba ce ga ita wannan gwamnatin wallahi ba matsala ba ce abin da ya damu jama'a shine shi dai alhamdulillah muhammadu buhari nan dai soja wanda ya taɓa shugaban ƙasa shi ne kuma yanzu allah ya bashi mulki a farar hula to abin da jama'a ba su gane ba kyan a soja yanzu kuma a fara hula akwai karnaki kwarai da gaske kuma alhamdulillah dai ta tashi ta taimaka wato ƙasar nan mummunan halin da shiga sai da nazari wato an waye gari ƙasar nan ban ce maka akwai mutane na kwarai na kirki a ƙasar nan amma kaɗan ne cikin al'umma amma mafi akasarin jama'a kowa zai baka shawara za a dandana karkashin shawararsa a wata bukatar da yake so ta biya shi ta kashin kansa ba ta al'umma ba to wanda ya zama mulki a irin wannan al'umma in bai taka sannu ba kaga tuntuɓe za a ta yi kai to yanzu ka duba a ga tun shigowar tashi yadda ake ta ana tafiya sannu sani a taka zan yana dubawa duk abubuwan da ya iya yi zuwa yanzu wani abu ne ya yi wanda aka kushe babu wani abu da ya aka kushe tun daga zaben su wannan manyan jami'an sojoji za su tafi kowa sai ya ga akwai hikima ciki zuwa yanzu ga shi an taho wajen harkar nnpc kowa zai ce abubuwan da aka san barka ana yaba ana jin daɗi to wannan ta kasa ne fa ke jawowa kamar da na ce maka dai kaga yadda halin da muka shiga mumulin da muka samu kanmu cikin sa a waye gari duk wanda zai zo maka da shawara ko ya cikin shawarar ya kawo wani sa ne yake so ya cikin bukata to kai a matsayin da shugaba wanda duk al'umma ta sa ido ta ga cewa al'amura sun a gaban ka ko ta bangaren ka ya za ka da irin wannan al'umma sun taho su ne kuma suke da dama su je su kusanci fada ta mulki kaga inda ya taka sanda ba sai a samu matsala yanzu ka duba kamar yanzu kwanan nan yanzu kullum su ake a kacin a gaya za a yi tuntuɓen cikin ikon Allah kuma Allah bai sa yi ba sai wata guguwa ina ga kwana biyu bai wuce ko uku ma na ma ji ku biyan ku ta ɗauka an ce wai bai jami'o'in nan da aka yi duk dai lalacewar za a ce gwamnati zanatan in ta abin kirki za mu ce ta yi cikin abubuwan da ta yi a ƙarshen lokaci wannan federal college of education da ta ɗaga da su zuwa jami'o'i ni na samu kaina aƙalla na mutumin zari na san dubban yara da ke neman admission nan su shiga iri a ciki ba ɗaukar fiye da kashi ɗaya cikin goma sai aka ce kuma ga shi yau wata makaranta an mai da ta jami'a dan a samu wannan ci gaba in ka duba irin kuma kasashe irin su malaysia wanda mun riga su arziki mun riga su komai sun ninnin kama a yawan makarantu komai fa ka sani a harkar makaranta na zai iya jinawa to kaga in ka duba irin wannan abubuwa kaga sai mu gode ma Allah yadda yake tafiya sani sannu yana auna abubuwa kuma na fata zai ci gaba da haka duk shawara da aka kawo a tsaya auna ta a tauna a duba kayan gaggawa kar wanda suke da iko su je inda yake da dare su je su cusa suna cusa jidali gari ya waye a ce ayi kaza abinda kuma za a bayar da na sani ka kaga dai radda ya karɓi mulkin nan cikin alƙawarin da ya ce ko da ma wani ne wanda ya sa a masa shi gida ya yan sabo ta ya za kuma alhamdulillah tun da ya shigo ɗin nan kaga ba wani wanda zai ce an ɗaga shi an ci sa. saboda za da ko suna rikici da muhammadu buhari ko suna rikici da wannan shi sai ta shi gaskiya akwai alheri akwai albarka kuma dai mu duk ɗan Najeriya yanzu alhamdulillah da bai san da abubuwan da suke faruwa yanzu kowa ya gane kai da jari cikin tafiyar ba zai so a cika samu sarki ba ko kaɗan. Al'ummar Najeriya suna so su sani menene alfanun wannan tafiye-tafiye da shi shugaban ƙasa ya yi kamun shiga shi ofis da kuma bayan shigan shi ofis wanda ya je ya tattauna da ƙasashe masu ƙarfin tattalin arziki a duniya sannan kuma har ya zo nan ƙasar Amurka. Wani alfanu ne wannan tafiya ta shi za ta kawo ga ci gaban ƙasar Najeriya? to akwai abu ɗaya dai kaga aka ce duk wanda ya maka alheri ya kamata ka gode zai ka ko komai ma kawai jar Muhammadu Buhari a watan farko ya gari duk kasashen na duniya wanda suka taimaka wajen a samu canjin nan a je kurun ma a masu godiya wallahi ta cancanta haka kasashen nan tun daga jagorancin amerika kasashen turawa suka dage yadda kasan san da yan kwallo duk motsi wanda ya yi wanda zai kawo wata ɓanna sai su hura gafa suna kallo haka fa aka yi aka ba da mulkin nan ka tuna fa har ranar har ke da ya shiryo shirin da za su wargaza shirin nan har ranar ke da kuma kaga tura nan gaskiya ba su yi bacci ba suka ba mu haɗin kai kuma su suna ɗaya daga cikin suka tsorata da shi banda haka yana gaba za a yi da mulki a hannunsa albashi da mulki. yanzu kuma sai lokacin dafe-dafe namu inda yanzu hajiya halima abdullahi za ta koya mana yadda ake yin farfesun Pepe Chicken. ma sauraro yau kuma a ɗakin girkin nawa mun tanadan muku yanda ake yin farfesun soyayyiyar kaza. To da faru uwar gida za ki tanadi kazaki, za ki tanadi kayan ƙamshi, albasa, attaruhu, ɗan kayan lambu da dai dukkanin abubuwan da kika sani ana amfani da shi wurin yin farfesu da kuma ganyen na'ana'a. To da farko uwar gida idan kika samu ki kika gyara ta kika wanke ta tas yanda ya kamata sai ki sami haka ɗan mataci wato ɗan kwandon tsane abu sai ki zuba wannan kazar taki ruwanta ya tsane tsaf. Nan kuma a gefe guda kin tanadi 'yar cittakki da ɗan abu mai ƙarawa abinci ɗanɗano da ɗan gishiri da kuma tafarnuwa idan kina buƙata da sauran kayan ƙamshi. Idan wannan kaza ta ki ta tsani sai ki zuba wa'innan kayan ƙamshin naki a ciki idan kika zuba su a ɗanyar fa kazar idan kika zuba sai ki jujjuya wannan kayan kamshin ya shiga dukkanin cikin wani lungu da saƙo na wannan ya kazar taki da wannan kayan ɗanɗano da duk sauran abubuwa to idan kika zuba sai ki barsu ɗan zuwa tsawon minti goma haka ko ashirin duk wa'yannan abubuwan da kika sa ya shiga cikin wannan kaza sai ki ɗora manki a wuta idan kika ɗora mai a wuta sai ki kawo wannan kazar taki da kika yi mata wannan haɗe-haɗen kayan ƙamshi da komai da komai sai ki saka a cikin wannan mai da ya riga yayi zafi sai ki soya ta idan wannan kaza ta ki ta soyu sai ki kwashe idan kika kwashe ta sai ki ajiye gefe guda a nan gefe kuma dama ga ɗan attaruhun ki madaidaici daidai yadda kike bukata sannan kuma ga albasa ita ma daidai yadda kike bukata sannan ga ɗan su kori da ɗan magi sai dai ina baiwa uwar gida shawara a cikin wannan roman da zaki haɗa kar ki zuba magi da gishiri da yawa sabida kin riga kin zuba a cikin waccan kaza taki da kika soya don kar ya yi miki yawa nan kuma ga ɗan korin ki shi ma. sai ki zuba a ciki idan kika zuba uwargida kar a zuba wayannan kayan kamshin da yawa shi ma a cikin roman kar yayi yawa tunda shi ma an riga an zuba a cikin kazar sabida ɗauke ƙarni idan kika zuba sai ki kawo ɗan karas ɗinki da kika gyara kika ɗan yayyanka shi shi ma yanda kike bukata ki zuba a cikin wannan romo naki sannan kuma nan gefe a uwar gida sai ki kawo ɗan dankalin ki na turawa shi ma ki fere ki yayyanka sai ki zuba a ciki to idan wannan karas da dankali bayan kin ɗora a wuta idan kika ji sun na sun yi laushi sai ki kawo wannan soyayyen naman kazar taki sai ki zuba shi a cikin wannan roman da kika yi na dankali da karas sai ki dinga ɗauko wannan soyayyar kaza taki Ki rage wuta ki zuba a cikin wannan roman dankalin da karas sai ki batta ita ma wannan kaza ta ita ma ta ɗan ƙarasa turaruwa ko kuma in ce ta ɗan dahu tunda dama kin riga kin soya wannan kazar ta riga ta yi laushi kuma ta dahu to wannan dan roman ya ɗan shishiga cikin ta ne daga nan idan kika tabbatar ya dahu an shi ma wani labari ne na dafo to a nan sai in ce da Maryam da Jamila na tabbata kuma ƙanshin zai zo gare ku <laughs> malama halima ai ba mu kadai ne muke jin kanshin nan ba daniel brown can da mr kate su ma sun jiwo kanshin wannan kazai a ah, da caleb shi ma don kuma la yusuf sai haɗiya yau yake to <laughs> domin dai ji abubuwan da aka tattauna a kai musamman matasa kuma yau sai gashi ta kasance rana ce da majalisar ɗinkin duniya ta ware don tunawa da matasa a faɗin duniya ko menene abin tunani ko kuma wani fata muke da shi ga matasa Ni dai gaskiya fata na shine Allah ya raba matasa da cutar mutuwar zuciya. Allah ya ba su damar neman na kansu. Lallai matasa ya kamata a wannan lokaci su sa ma kansu buri na me nake so in zama kamin shekara mai zuwa wanda zai taimaka musu su cimma ah, abin da suke nema a rayuwa. haka ne ni kuma fata na shine matasa ku kasance masu haɗin kai ku da duk wani bambancin ƙabila ko addini ko wani abu a haɗa kai domin a ciyar da ƙasar nan gaba kuma ku kasance kuna da alƙibla saboda yau ko da gwamnatin nan ta ce ku zo kuna da abin da za ku nuna mata ba wai kawai ku zauna ku ce ai eh, ai mu ba a yi da mu ba ba kaza babu kaza ku ma ya kasance kuna da wani abin da za ku iya mika ma wannan gwamnatin gaskiya haka yake Ƙarshen shirin yau da gobe kenan. Da fatan kun ji daɗin shi kuma kun amfana da shi sai kuma gobe Alhamis da izinin Allah za ku sake jin mu da wani shirin. kan kiwon lafiya, Jamila kuma muna da tambaya ta yau? Sai dai mu haɗa a Facebook. To za ku iya tarar Jamila a Facebook domin ku sami bayanin wannan tambayar tamu ta yau. Yanzu a madadin. Jamila Kabiru Fage. Yusuf Aliyu Harande. da Mr. Daniel Brown da ya haɗa mana shirin da Keith Holmes da ya bada umarni, ni Maryam Dauda ke cewa ku huta lafiya. This program has come to you from the Voice of America, Washington.